kama daga jihohin Benue, Rivers, Adamawa da Taraba ya zuwa jihar Kaduna. Munanan rigingimun da suka faru a baya bayan nan da kuma yi sanadiyar zubar da jini abin babu daɗin ji, musamman yadda aka kakkashe mata da ƙananan yara. Al'amarin da ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kirawa shugaban 'yan sandan Najeriya har fadarsa ta Aso Rock da masa bayanin halin da ake ciki. Sufeta uh, jihar na 'yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa kewa 'yan jaridu bayanin cewar ko da baya ga matakai misali a jihar Benue baya ga kwamishinan 'yan sandan jihar da mataimakin Sufeta jihar na 'yan sanda da ke wannan shiya wato AIG ya kuma tura makadashinsa wato DIG. don samar da cikakken tsaro a jihar. Yayin da Sufeto Jinar ke wa shugaban kasa bayani a nan Abuja, shi kuwa ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulrahman Bello Dambazau, na can birnin Fatakwal ɗin jihar Rivers inda nan ma aka yi kashe-kashen. General Dambazau ya ce shugaban kasa ya damu kuma ya kaɗu musamman yadda ake hasarar dukiya da rayuka a halin yanzu muna duba baki ɗayan yanayin tsaron. A jihar Kaduna baya ga kashe-kashe yayin da jihohin Adamawa da Taraba kashe-kashen ke ɗaukar wani sabon salo. Dr. Umar Ardo tsohon malami ne a makarantar horas da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA da ke Kaduna. Constitution namu ya tsara akwai National Council of State, akwai National Defense Council, akwai National Security Council. Dukka tsarin mulki ya tana tasu ne saboda in iri sun taso a kira su a kawo shawarwari yadda za a magance wannan. amma kasan nan mutum ɗaya ne kawai zai iya kiran taron ne shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa bai kira taron nan ba muna nan kamar amalar kere wanda ya tsinke a gangara muna tafiya kawai kai halin da muka je muka zube muka halaka a adamawa yanzu hakan nan da nake ma magana ana kashe kashe ne kawai a sauran adamawa duk gwamnatin da za ta ba ga zaman lafiya ba gwamnatin nan ba ta da hurumin zama a mulki kowace ce ne kuma including wannan gwamnatin Buhari. Sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya mai malabu ne ya ce gwamnatin nasu na fayin kokari. Dangane da zubar da jini ko jihar Benue ko jihar Kaduna ko Adama ko Rivers kowa ya sani lokacin da shugaban kasa ya kira jami'an tsaro akan wannan ya ba su kuma umarni na su je su tsayar da wannan abin da yake faruwa. Yanzu dai abin jira a gani shine sakamakon da wannan kokari zai haifar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.